بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba mu dama muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan rana kuma a daidai wannan lokaci wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kullum ya datar da mu da abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abinda yake kuskure ne da bata muna roƙonka ya Allah ka sa mu gane shi mu kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace masa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace a yau insha Allah ta'ala karatunmu ya zo daidai gabar majalisi na 47 wanda ya daidai da 26 ga watan rabiul awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu sha biyar ga watan sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salam 2017 muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau in ba mu manta ba a satin da muka tsaya a karatu malam ya rarraba mana matakai kala-kala dangane da neman halal awil haram har mataki kashi biyar a cikin wannan littafi kuma mun gama su a wancan majalisin da ya gabata to abin da ya shafi ƙarashin wannan ne malam ya masa wani fasali daban ya faslun fi ahwali man yukhalitul umara wal ummal wal zalama ya fasalin da zai yi bayani akan mutumin da yake samun kansa wajen shugabanni ko manya-manyan ma'aikata ko kuma azzalumai waɗanda Allah ya ba su fawa na mulki kuma suke zaluntar al'umma to kai a matsayinka na mai tsantseni game da al'amuran rayuwa don ka kubuta da kanka daga abin da zai kai ka zuwa ga haram don gane da mu'amalarka da waɗannan mutane to sai malam ya yi masa fasali mai zaman kansa ya ce ilam anna laka ma'al umara'i wal ummali wal zalamati thalathatu ahwal ka sani cewa kai a mai tsantsenin rayuwa mai sanya kukuta daga dukkan shubuha balle kuma haram to dangare da shugabanni ko masu mulki ko masu ko ma'aikata manya kana da hali guda uku na cakuduwa da su hali na farko shine ka je wajensu don kwaɗayin abin hannunsu wannan shine mafi muni na biyu kuma su su zo wajenka la'alla su zo neman alfarmarka la'alla su zo bincike a kanka la'alla su yi sha'awar abin da kake kai su yi kwaɗayin ɗosanan wani alkhairi naka ko na makamancin wannan na uku kuma kai baka je ba su ba su zo ba kuma ka kyamaci zama da su ka ɗauki mataki na al'uzla shine ma'ana ka ƙaurace musu kai baka je inda suke ba su ba su zo inda kake ba kuma baka yi kwaɗayin abin hannunsu ba to duk wannan matakan malam ya yi bayanai a kansu in kai ka kai kanka don buƙatar abun hannunsu ko da baka furta ba amma ranka dai yana so kuma ka san masu mulki ne kuma abin da yake zuwa hannunsu zai iya cakuduwa da halal ko haram ko kuma ya zama halal din zalla ko na makamanci wannan almuhim dai waɗanda Allah ya bai ma wani rabo na duniya kai kuma baka da shi rabon nan zai zama mulki zai iya zama kuɗi zai iya zama dai wani abu daban wanda duk wanda aka bai wa shi a duniyance yana ga yana da wani nau'i na isa mana wani fifiko da Allah subhanahu wataala yi masa akan sauran mutane shi ma nau'i ne na jaraba to ka je ka zauna da shi don wannan abin da Allah subhanahu wataala ya bashi mala yace an alaihin, alaihim wa shan sharruha yace a matakai ukun da zai gaya maka ka shige wajensu ka zauna da su don kwaɗayin abin hannunsu to wannan shine mafi shari faqad ruya an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala man ata abuwa ba salatin uftutin duk wanda ya je ƙofa ta masu mulki mana wanda ya je gidajensu yake bibiyarsu yake son zama da su ya ce wannan za a fitine shi mana Allah zai fitine shi da abubuwa da yawa wanda za mu ji wasu daga ciki yana daga cikin abin da zai iya gani wato na farko ya iya raina matsayin da shi Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi a kai domin galiban in baka da abin duniya ka zauna da me shi to wannan zai iya sa ka raina matsayinka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wani ma ya rika ganin Allah subhanahu wata'ala bai masa adalci ba Allah ya sauka saboda mai bayi da shi kuma yana ganin abin da masu shi suke yi musamman a ce masu mulki wa mazdada abdun min as-sultani qurban illa zada min Allah bu'da shi wannan bangare na wannan hadisi yana da rauni da yake cewa mutum bai kusantar masu mulki to face kuma sai ya nisanci ubangiji subhanahu wataala kamar ana so a gaya maka bayan da za a yi ka kusanci masu mulki kuma ka zamanto mustaqim aladdin dole sai an samu wasu damoyi da kai ba ka da power da za ka iya hana su kuma barna ce kana gani to irin wannan kaga zai nisantar da kai daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ta inda ba ka tsammani wa qala a ay iyakun yaman iyakun wa mawaƙi fitan ina kunnanku da ku nisanci wuraren da za su iya jefa ku a fitina faƙila wa mama waƙiful fitan ina ne gun da ake ga zai jefa mutum a fitina ya nisanci wajen ƙala abuwabul umara ƙofofin masu mulki ya dukulu a kuma alal amir fayusaddiquhu Bilkali ya ce mutum zai iya zuwa gun mai mulki Ya yi ƙarya kuma ya gaskata shi ƙarshe ma kana wajen a ce rawar gala wannan zancen ba haka yake ba tunda kana son abunsa baka isa ka ce ba haka yake ba nan ma za ka iya ƙara wasu abubuwa don ka ƙara samun matsayi wa ya ƙulu ma laisa fihi kuma za ka faɗi abubuwa da yawa na alkhairin wannan shugaban alhali ba haka yake ba saboda kawai kada ka faɗi abin da ransa zai ɓaci kuma mai kawo wannan san abin hannunsa inda ba ka so to za ka iya gaya masa dukkan gaskiya ya yi abin da ya ga dama ba shi ne a gabanka ba dama وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد Ala بعض الأمراء wani shugaba ألا تأتينا فأنا ونشو daga cikin malamai ko wasu daga cikin masu tsantsenin al'amuran rayuwa suna baya-baya da shi yake cewa me yasa ba ma ganin ka a fada a baka zuwa inda muke kai ganin ka yayi wahala da makamantan wannan qal sai yace akhafu in adnaitani fatantani yace ina tsoron kadan ka kusanto da ni gunka kuma ya zamanto ka fitine ni ana na fitinu da kai tun bana kwaɗayin abin ka zan yi sa, tun bana sha'awar abin da kake yi zan yi sha'awarsa wa in aqsaitani haramtani kuma ka ne santar da ni shikenan ba ni ba abunka na kenan ban zo ba ba abin da zan samu daga gare ka walaysa fi yadika ma uriduhu kuma duk abin da ke hannunka ni ban ga wani abu da nake sha'awa ba shi yasa kaga bana zuwa wala fi yadi ma akhafu alai ma akhafuka alai kuma babu wani abu na wanda nake tsoron karka zo ka tuhume ni akai mana ba wani abu na ƙasa ba wani abu da na zalunta ba wani da na ƙwace ma da har zan ji tsoron ka zo bincike na a kansa ba ni da wannan wa inna ma taka man a atak liyastaghniya bika amman siwak ce, ko ni abin da na sani shi ne? duk wanda ka ga ya zo bunka, to ya zo ne don ya wadatu da abin hannunka dangane da guje mame damuwar waninka bana zai yiwu ya zo ne don ya samu wani abu da zai kare wa kansa wata bukata wacce ba sai ya ji ya roƙi wani ba kuma wannan kai ka bashi to ya wadatu da kowa ba ba sai ya je mun kowa ba amma ni wa qad anka biman aghnaka anni yace to ni na wadatu daga abun hannunka dangane da abun da ya wadatar da ni dangane da kai mana kenan allan da ya baka to ni kuma na wadatu da abin da allan ya bani tunda kai ma abin da kake ba da shi na mulki ne ko kudi ne ko matsayi waye baka allah subhanahu wata'ala to ni ma dan wanda allah ya bani na gamsu da shi na wadatu da shi ba na bukatar kuma sai na zo wajenka to kaga wannan wanda suka sa Allah subhanahu ta'ala a gaba kenan ba duniya ce a gabansu ba to yanzu za iya samu wani shi duk hanyar da za a masa ma ya gana da wani yana ƙoƙarin sai ya bi ta to ina ga kuma wanan ne ne me ka to kaga nan take zaka bi hanyoyin da diyan da za a yi ka isa sai ka isa wajen shi zan ka auna maluma a yanzu da masu takama da addini da makamantan waɗannan to sai ka ga samun ire-iren waɗanda suke baya-baya dangane da masu mulki ko kuɗi suna ƙaranci sosai to shi yasa kuma wa'azin baya isa inda ake so ya isa kowa ya sami isa wajen mai martaba mai daraja yallaɓai da sauransu to burinsa ya faɗi damuwarsa ba burinsa ya gyara shi ba ba burinsa ya masa wa'azi ba ba burinsa ya nusar da shi wani abu da ya kamata al'umma su amfana ba sai ya gama da nashi ne inda hali in an yi sa'a ya ɗan jefa na al'umma ko da ɗaya biyu ne wani kuwa haka zai fito in an same shi an ce kun gana da wane kun isar masa da halin da al'umma suke ciki kuwa zai iya rantse ma cewa sun yi alhali ba abu ɗaya da suka yi to kaga me ya kawo wannan kwaɗayin abin da suke bukata na hannunsu yace fa hadhihi al-athar tubayyinu karahata mukhalatati as-salatin yace wayannan bayanai da aka samu daga magabata suna bayani ne a fili cewa akwai abin kyama a zama a wajen masu mulki ko masu wani abun duniya wa aidan fa inna ad-dakhila 'ala as-sultan mu'arradun yace lalle din mai shiga wajen masu mulki to kamar yana jefa kansa cikin wani hatsari ne don me ya an ya'si Allah azza wajen? jalla kaman ya jefa kansa cikin inda zai yi wa Allah sabo ne da gangan imma bi fi'lihi au qawlihi aw sukuti duk wannan zai iya sa ya saba wa Allah ko a aikace da gababinsa ko a bakinsa ya faɗi wasu maganganu ko shirinsa ma kawai ya zama taimakon barna ne a aikata ɓarnar bai iya cewa komai ba wayannan matakai guda uku malam ya warware su yace ammal fi'lu sa'o da zai yi na aiki fa inna ad alaihim fi ghalibi ahwal yakunu ila amakinin maksuba yace zai yi shiganka wajen su ya zamanto gidansu ne da aka fadada shi ko aka girmama shi da filayen wasu da aka musu karfa karfa dole aka karfi aka girmama wajen aka faɗaɗa shi aka yi fada ko aka yi gidan mulki wanda bayan da suka iya walau furida annahu fi mawdi'in ghayr maghsub in kuma aka ce eh muje je ne na halal ba wai karfa karfa aka yi aka samu ba fa fil ghalib yakunu ma tahtahu aw ma yadhulluhu min khaymatin aw nahwiha min malihi al haram yace zai yi kuma to gidan da aka gina a rumfar da aka sa a wani huda da za a ma liyafa ko na makamancin wannan la'alla daga cikin irin kudaden da ya tara ne wanda ba na halal ba wal intifa'u bi zalika haram in ko ka san haka to amfanuwa da wannan kai ma kaga haramun ne a wajenka walau furi da zalika halalan to a ce ma halal ne duk kayan da ya kawo maka ko ya karrama ka mutunta ka duka halal ne to ya yaqa'u fi ghairihi min al mahzurat yace to zai yiwu in ka je din a iya samun wasu ababen ƙi daga wasunsa ko fadawansa ko abokansa ko wasu dai da za su zo wajensa tare da kai in imma an yasjuda lahu saboda girmama ya zo yi wa sarki sujada kai kuma ka nuna haka ba kyau to za a samu tashi hankali aw ya tamassala lahu qa'iman ko kuma yazo ya tsaya masa ya masa dogari kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun gwada yi masa haka musamman a sallah fa annabi ya hana wannan yana sallah sallar da ya zo ya a halin rashin lafiya wanda suke bayansa suka tsaya bayan an idar yake ce bayan ana ciki kuma ya musu umarni tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana gani ta baya ba tare da yawai ga ya umurci wanda suke tsayen ku zauna saboda yana halin rashin lafiya domin wannan ya shine ka'ida in liman yana salla a zaune ku zauna in sallah qa'idan fa sallu qu'udan ajma'u haka sunna ta koyar kuma haka muka karanta shekaru da yawa a littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin rashin lafiya Sabai suka tsatsaya a bayan sai ya umurce su da su zauna bayan an idan kuma ya ce kun kusa ku aikata irin abin da al-yahud suke yi wa shugabanninsu shugabanninsu na zaune su suna tsaye ya ce to in ka je wajen mai mulki to in ma ka samu wani ya zo gaishe shi ta hanyar da ya mai sujada ko ya yi wani abu da allah subhanahu wa ta'ala ake yi wa a wajen sallah ko wani makamancin wannan ka kasa hanawa ko kuma ya tsaya masa irin tsayuwar da musulunci ta hana a yi wa mutum wanda za ka samu da yawa malamai ban san inda suka samu fitar yin haka ba malami na wa'azi ka ga wasu dogarai a bayansa wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to amma ban sani ba tuna ilimi na da yawa kuma malaman ake wa kuma sun yadda kuma suna gani sun yi shiru to la'alla suna da mafita ko kuma wani sanadi ne da zai sa a ce ya halatta musu amma ni dai ban san shi ba yace to zaka iya ganin irin wa'annan wa ya ya masa hidima wa ya lahu bi sababi wilayatihi allati hiya alatu zulmi kuma zuwanka dole ya zama kai masa tawali'u kai kankan da kai saboda kawai mulkin da yake da shi wanda kuma shi ya ba shi dama ya zalunci al'umma to kaga kenan wannan wanda ya shiga wajen mai mulki kenan ga abubuwan da zai iya faruwa da shi duk ta hanyar da ya bi da wuya ya kubuta wattawadu'u lizzalimi ma'asiyatun sai kuma kayi wa azzalimi tawali'u ka san wannan azzalimi ne yana cutar al'umma ka zo ka masa tawali'u kai kankan da kai don morarsa ko amfanuwa da abin hannunsa wannan sako ne maluma da yawa kuma suna samun kansu a irin wannan bal man Ali li ghaniyin li ajli ghinahu la li ma'nan akhar yaqtadi at-tawadu' dhahaba thulutha dinihi fa kayfa idha tawada'a li dhalim yace in ka zo kai wa mai kudi da kai da ladabi ba wani abu da ya haifar da haka illa kudin kawai wannan ne kadai in yau a ce akwai wani alaka tsakaninka da shi na mutuntawa na darajantawa na mu'amalar yau da gobe da ta kai ga ka girmama shi ka mutunta shi wannan wani abu ne daban amma kawai dan kawai yana da kuɗi kake nasa wannan tawali'u kake masa wannan mutuntawan wanda kai in kana da wata falala ta ilimi ko ta wani abu na rayuwa ba zai maka wannan tawali'un ko girmamawan ba saboda kawai shi yana jin yana da kuɗi domin galiban mutu yana da kuɗi mai yawa abin da yake aunawa kenan duk mu'amalar da za ka yi da shi shi tunaninsa shi ne kake mora kai baya morarka ko da ku koyar da 'ya'yansa kake yi kana ƙoƙarin fidda su daga jahilcin jahilci na kasa iya wa Allah bauta ka ɗora su a turbar yi wa Allah bauta mai kyau da sanin Allah da koyar da su alƙur'ani da makamancin wannan shi duk ba zai ga cewa kana masa wata hidima ba sai iya ɗan abin da yake baka na kuɗin mota a na ɗan abin da kuka yi jinga da shi a irin wannan sai ya ɗauka wannan shi ne kuma yake maka karamci shi yake mutunta ka shi yake darajanta ka kaga wannan kankan da kai ne a inda bai dace ba to saboda haka ashe in zaka mu'amalanci mai kuɗi har ka kankan da kai kai tawali'u to ya zamanto yanda zai ma yanda zai girmama kai mutunta ka haka kai ma kake girmama shi ka mutunta shi don wani amfani da kuke wa juna ko kuma dan yan uwantaka ta musulunci ko dan makwabtaka ta musulunci ko na makamancin wannan to in haka kai don kudin ne ba wata manufa sai wannan ce za a ba sulusa dini kashi biyun addinin ka zai zube a wajen za ka tashi ba ka da mutunci kwata-kwata ya ce fa kaifa iza ta al-zalim to ina ga kuma in kaje ka yi hakan ga wanda kawai mulkin ne da shi kuma az-zalimi ga jahilci ga mulki ga zalunci kuma kake masa wannan kai kuma ga addini ga mutunci ga komai ka zubar da shi Allah ya sauka kashi biyu bisa uku ba sulusa dini kashi biyu bisa uku in an raba addinin ka uku to biyu sun zube a wannan mu'amalar da kai na kankan da kai don kawai abin hannun mutum to ina ga kuma a ce wannan azzalumi wani ma balba musulmi ba ne kawai saboda yana da mulkin kuma kana tunanin sabuwar abun hannunsa so da yawa wanda suke sa rigar malunta da sunan za su ma addu'a wallahi sun fi zubar da mutuncin addini a irin wannan wuraren za ka je ka same su a wuraren da kwata-kwata kai ko da biyan ka za a yi ma ba za ka so a ganka abun su ko sun je sun wuni sun kwana ƙarshe ƙila ba su iya ganin ma wanda suke so su ganin ba in kuma sun ganin to ba wani abu da za su iya yi na amfanuwar addini illa aljihunsu Allah ya kiyaye ya ce wata dinul yadi lahu haka sumbantar hannunsa wannan yana daga cikin ɗabi'ar larabawa girmama babba ka kama hannunsa ka sumbanta wannan yana cikin girmamawa ya ce to zai iya kai ka ga yin hakan ya ce wannan ma'asiya laifi ne illa an ya kuna inda khauf auli imamin adil yace sai dai in akwai wani abu da kake tsoro na ƙarshen rayuwarka ko kuma ci maka mutunci a bainan nas to amma dai kai ka kai kanka ko an baka daman yin hakan to kai ka kai kanka ne auli imamin adil ko kuma ya zamanto yin hakan zai yi ne ga wani shugaba mai adalci au alimin yastahiqu zalik ko wani malami da ya cancanci haka fa amma ghairu ma zakarna yace sabanin wannan ma'ana mutum yakan sumbancin hannun mutum mai daraja mai kima shugaba mai adalci malami mai daraja wanda ya cancanci a yi masa haka yace to babu laifi dan kayi wannan yace fala yubahu fi haqqihim illa mujarrabis sala yace in shugaba baka da wani abu da zai hada ka da shi to ba abin da zai hada ka in ba gaisuwa ba shi ma sai in ta hada ku ya zo wuri ta inda dole ka yi gaisuwar a matsayinsa na shugaba ka gaishe shi to wannan kuma daban amma ka ɗebi jiki ka tafi to za a iya samun damuwa kuma wannan duka ayyuka ne na gaɓuɓɓa da za su iya kai ka ga shiga laifi amma alƙawul amma laifin da za ka iya yi da baki fa fa huwa an yadda uwa zalim shi zai kai ga harka masa addu'a ma ka masa addu'a Allah ya taimake shi a Allah ya kare shi daga abokan gaba Allah ya masa kaza Allah ya tabbatar da shi akan mulki da sauransu au yusni alai ko ka yabe shi bayan ka san bai da abun yabon au yusaddiquhu ya yaqulu min batilin bi sarihi qawlihi ko ka gaskata shi akan abin da yake faɗa na ƙarya wani ma ka ji ya ambaci wani malami ya ce malam wane ya ce kaza da kaza duk malaman nan ka rasa ka ji yin abin da malam wane yake faɗa kai ko sai ka ƙara da cewa ai ka san malamai ba kowa ya san abin da yake yi ba saboda ka samu wurin zama au bi tahriki ra'si ko ka girgiza kai ce abin da malam wane ya faɗa nan ba duk ƙarya bane sai ka daga kai ka nuna eh haka ne duk ƙarya ne saboda kawai kana tunanin samun wani abu aw bi tibsharin fi wajhi ko ka nuna alaman bushara ko alkhairi ko gamsuwa da abun a fuska aw yuzhira lahu alhub wal ko ka nuna masa so da biyayya da cewa kuna tare da shi wal ishtiyaq ila liqa'ihi kuma ka rika kwadayin haduwa da shi akai akai buni buni waya buni buni za ku zo buni buni ai lamarin rayuwa irin wannan matsayi fa sai ana hada da addu'a sai ana kaza sai ana kaza wasu ce irin wannan zama fa haka ba zai yi bayan labai sai ana zuwa umra sai ana zuwa an yi dawafi kaza sai an je maka duk wannan ba abin da yake kawo shi illa kwadayi wal hirsu ala tuli baqa'ihi da kuma kwaɗayin sanda da ka daɗe a tare da mai gida a ce ku ne na kusa-kusa ku ne in ka je fada baka bari sai yamma tun safe har kana can fa innahu fil ghalib la yaqtasiru alisala Ya ce yawanci wanda zai je gun shugaba ya daɗe ba gaisuwa kawai ya je ba bal yatakallam wa la kalamun hu hadhihi al ya ce zai dole yi magana kuma maganganunsa ba za su wuce irin wayannan abubuwa ba karfafa shi nuna cewa shine nagari nuna cewa shine akan gaskiya nuna cewa kaza nuna cewa kaza wani ma har ya wuce wannan kuma ya rika cin mutuncin mutanen kirki da yake ganin sarkin ya yadda da su ko shugaba ya yadda da su don ya raba shi da su shi ya ƙara samun ginin zama ja a fil asar man da'a li zalimin bi tulil baqa' faqad ahabba an yu'salla duk wanda ya yi wa shugaba addu'a da Allah ya tsawaita mai lokaci ya to wannan tabbas ya so a saba wa Allah subhanahu wa domin me ba lalle ba ne hakan ya tabbata kuma ba lalle ba ne ya zamanto shi ɗin ya cancanci ya samu dogon lokaci saboda al'umma na sha'awarsa na kuma son zama da shi ce wala yajuzu du'a'uhu lahu illa an yaqul aslahaka Allah aw waffaqaka Allah aw nahwa dhalik yace addu'ar da ta cancance shi shine bai fuka masa addu'ar Allah ya shirye shi ba mana Allah ya tabbatar da shi akan daidai Allah ya nuna masa hanyar da ta dace abin da ya gagare shi Allah ya dafa masa abin da zai iya yi kuma Allah ya ba shi ikon yinsa daidai shine aw waffaqaka Allah Allah ya datar da kai to shugaba na bukatan wannan addu'a ko ya ko ya nema a wajenka ko bai nema ba a matsayinka na wanda yake karkashin mulkinsa to zaka iya roƙa masa Allah subhanahu wataala dacewa zaka iya roƙa masa Allah subhanahu wataala tabbatuwa akan daidai abin da yafi ƙarfinsa Allah ya gyara masa abin da zai iya yi Allah ya sa yayi da kyau domin in ya gyaru yayi da kyau to al'umma za ta gyaru kuma za ta ga da kyau in kuma ya lalace to al'umma za su shiga cikin damuwa shi ya sa ba a yadda ka rika masa mummunar addu'a ba komi lalacewar shugaba so ake a rika masa addu'ar gyaruwa da zarar ka masa addu'ar lalacewa da tsinuwa da makamancin wannan to in zai dada bauɗewa fa a kanka zai jiro mu ba yanda ka iya kai ka jawo kanka ya ce wa amma sukut kana tare da shi ka yi shuru ka kasa cewa komai shi ma barna ne fa huwa an yara fi majalisihim fil furush al harir wa awani al fidda wal malbus al muharram ala ghilmanihim min al harir wa nahwi dhalika fayaskut ce zaka iya zuwa kaga irin tufafin da addini ya hana a saka na harir ne a'a kofunan cin abinci na zinari da azurfa cokala Ababan da ke cikin fada abubuwan da shari'a ta hana ko a karan kansu ko a 'ya'yansu ko a matansu ko a fadawansu ko na makamancin wannan fayasku kuma ka yi shiru ba za ka iya hana ba wa man ra'a shay'an min zalika wa sakata fa huwa sharikun fihi duk wanda ya ga irin wannan barna yayin shiru kuma yana da ya sani kuma yana da ikon ya faɗa yayin shiru to shi ma yayi tarayya cikin wannan laifin وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش ko ka ji sun yi maganar banza ashar ne zagi ne cin mutunci ne wa kadibun ko ƙarya ce su faɗa abin da kai kasan ƙarara ba haka ba ne ko an zo musu da wata matsala su nemi yin hukuncin da ba haka ba wa shatmun ko zagi wa iza'un ko cutar da wani fa inna sukuta an zalika kullihi haram to kai shiru a wannan haramun ne kaga ashe idan ka san ka sa riga ta mutunci ta addini da zaka iya yi wa talakawa wa'azi to ya zamanto tabbas shugabanni ma zaka iya musu wannan wa'azi in ko ba ka iya ba to rashin kusantar su shi yafi li'annahu yajibu alaihi al'amra bil ma'aruf wan nahyi 'anil wajibi ne ya kasance zai iya wa shugabanninsa umurni da abu mai kyau kuma zai iya hana su da mummuna wannan ka duba tarihin magabata da dama sun samu kansu a irin wannan mataki imam malik alaihi rahmatullah lokacin ja'farul mansur an samu wannan a tare da shi balma an buƙaci ya je fada ya rika koyar da sarki ya ce al'ilmu ya ati wa layuta shi ilmi zuwansa ake ba shi yake ɗaukan jiki ya je ba kaga shi shugabansa so yake ba a karantar da shi addini ya gyaru yanzu wani malami ne za a ce sarki shugaba na bukatar ka rika zuwa muna darasi yace gaskiya dai ka zo majalisi ba inda jama'a suke zuwa masallaci kai ma kan kaga kuwa shi a lokacin zai jima ya samu wani ya zama wani ya samu wani ya samu wani matsayi ne shi wani SA ne lokacin na ilimi da zai je shi ga shugaba yana koyar da shi ko yana koyar da iyalinsa ko na makamanci wannan amma imam mali ya ce ai ilimi in dai ilimi ne na addini to zuwa neman sa ake ba shi yake ɗiban jiki ya je ba in har zai ɗabi jiki ya je to ai ba bayani kenan shi za ka ga sun tsira da mutuncinsu da karamcinsu kuma shugabanninsu dole sun dawo suna darajanta su suna mutunta su amma da zarar ka kana bukata to za a samu damu me yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yace ce ga yamin abin da Allah zai so ni mutane masu so ni yace ce izhab fi duniya yuhibbuka Allah wazhab fi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji abin hannun mutane sai su soka kaga suna bukatar ka da shi ba kuma ka nuna musu hakan ba amma da zaran ka nuna musu tozu za su guje ka da shi ko da ko suna ganin ka da damuwar a fili su kawai saboda ka fito ka nuna kana so sai kuma su ja maka rai wani ya san ka da damuwar jira yake dole wai sai ka zub da mutuncinka ka gaya masa in ya ga dama a lokacin yama in bai ga dama ba shaidan ya zuga shi ko da ko yana da niyya wallahi shaidan sai ya ga dama ya bar shi yayi domin a shaitanu ya yi da kuma mutum nawa kake zama da shi wallahi wani zai zo da niyyar zai taimaki wani in ba a yi sa'a ba haka zai koma musamman ya gan shi ya dan shiga mai kyau suke a ah, ashe ma ya dan gyaru shikenan dan ya kayata ma kawai ya sa riga mai kyau shikenan ya dan gyaru ashe ma ba damuwar damuwar da nake mai zato ashe bai kai nan ba shikenan ka basa Allah ya sauka to ina da kuma kai kai kansa kaga anan sai samu abun kunya sama da ƙasa to za ka iya ganin barna dai wacce tabbas tana faruwa a gidan masu mulki ko almubazzaranci ko wani abu makamancin wannan kuma ka yi shuru to kaga ya zama damuwa fa'in kult inahu ya khafu ala nafsihi fa huwa ma'azurun fi sukut sai malam ya ce zai yi wani ya ce ai shi yana tsoron kar shi ma a kore shi ko a ci mutuncinsa la'alla shirin da ya yi yana da uzuri tun da dai ba an tambaye shi bane yayi fatawa mummuna ko ya biyewa abin da ake yi shi dai shiru yayi ya fita sai malai ce kulna sadaqt yace eh kai gaskiya tunda kace ya ji tsoron fitina wa kansa eh kai gaskiya illa annahu mustaghnin an an ya'rida nafsahu lirtikabi ma la yubah illa bi'udhr yace to sai dai fa ka gane shi din ayya ya wadatu da ya cusa kansa zuwa wurin da zai yi laifin da za a ce yana da uzurin yin laifin me yasa ya je gun ba lalle bane sai ya je ya rayu ba sai ya je gun zai rayu ba to me ya kai shi har zai yi laifin da za a ce masa yana da uzuri li'annahu law lam yadkhul wa yushahid lam yajib alayhi al-amru wan-nahy inda bai je ya gani ba ba mai ce masa me yasa baka umurni sarki da abu kaza ba ko ka hana shi abu kaza bai ma san an yi ba Wa man alima bi fasadin fi makan wala yace duk wanda ya san akwai barna a nan wajen in je lalle zan ga barna wa alima annahu idha hadara lam yaqdir ala izalati kuma ya san ba zai iya kauda barnar ba sai ce lam yajuz lahu an yahdu bai kamata ya ji ba an gayyace ka wani biki an gayyace ka wani abu wanda ka san tabbas akwai barna mutum ne ya kira ka wata walima misali kuma shi ya saba hulɗa musulmai da wanda ba musulmai ba zai saya wa musulmai minna zai saya wa wayancan giya su sha kuma duk a majalisi guda kuma kai ba za ka iya hana shi ba to in ya gayyace ka ka ba da uzurin ba za ka ba ka ba da uzurin ba za ka iya ba kare ce ato an an je za a ware ku daban wayancan daban wayancan amma dai ka san abin da yawa wayancan haramun kuma kai ba za ka iya ce masa wancan abin da ka yi haramun ba ne malam ya ce karka je irin wannan wajen domin ka je ka jefa kanka cikin matsalar da baka isa ka gaya wa Allah subhanahu wata'ala kana da uzuri ba Allah ya sauwaka to saboda haka wannan abubuwa guda uku da malam ya faɗa ga wanda ya shiga wajen masu mulki kuma lallai ɗayan abu uku zai iya faruwa da shi na sako in ma ya aikata shi da jikinsa ko da bakinsa ko kuma ya gani ya yi shiru duka dai ba wani uzuri ba ne a wajensa meye mafi kyau kada ya doshi wajen ya ce fasulun fi dukuli alal umara in mati bi ce wannan fasalin kuma yana so ya nuna maka eh, zai yi kaɗan samu uzuri idan har shiganka ya kai wajen azzaluman ta inda za a iya baka wani uzurin yace fa in salima mimma zakarna wa hayhat wa lam yaslam min fasadin ya yatatarraqu ila ƙalbihi lima yara min tawassi'ihim fi at-tan'um fayazdari ni'matallahi alayhi ثم يقتدي bihi غيره في wa yakunu mukaffiran li sawadi dhulama yace idan mutum ya kubuta daga wayannan abubuwa da aka faɗa ma'ana kenan la'alla shi zai iya hanawa da aikinsa ko da bakinsa ko kuma da sa to nan ma aka ce haihat ma'ana dai ba a su ya yi ƙoƙari ya zauna da su kar ya kusance su kusanta su kullum shiga cikin wasu damuwoyi ne da zai iya haifarwa mutum damuwar Ya ce lam yaslam min fasad ba zai kubuta ba daga barna fa ya ku ila ƙalbihi zai zo a ransa lima yara min min tawassi'ihim fi Ma'ana ma'ana da a ce zai ga barna ya gyara kuma a karɓa a ce za a gyara to amma me zai biyo baya to zai iya ganin wani irin rayuwa cikin wani irin ni'ima wanda in ya bar gun ba zai iya kuma samu daga ya bar gun ba zai ba zai kuma samu ina tuna akwai wani dan uwa da ya je Abuja wajen irin masu hali shi ma ɗalibi ne amma dai Allah shi ma ya taimake shi yana da yana da tawarru yaga dubu duk dare za a iya daukan dubu ɗari ta ƙari duk dare a sai wannan a sai wannan a ci wannan a ci wannan a je nan a je nan an yi dare daya an yi biyu an yi uku ce kai na ci gaba a nan za a samu damu da kansa ya bar wajen kuma an yi an yi ya koma ya ce a'a irin wannan rayuwar ba irin tashi ba ce to ba kowa bane kuma zai iya samu wani yana samu ce a ah, a shega hutu muke ta wahala kaga shi tsantse ne wani al'amari ne wanda abu ne halal fa amma fa ka fahimci ɗorewa a kansa akwai damuwa yakan sa ka guje shi inda zai zauna ana bashi ana ciyar da shi ana masa hidima mai laifinsa to amma dai duk mai samun kuɗi na halal da kuma wahala da gumunsa da aikinsa da wuya ka gaina irin wannan ɓarnar duk wanda ka gafa cakasa ta yi yawa to shubuharsa tana da yawa in ba a ce haramun ɗinsa da yawa saboda aka nisantar wannan tana'un ɗin zai fi ya ce yin wannan fayazari, ya alai zai raina ni'imar da Allah ya masa kaga wannan laifi ne shi ya iya amur bil ma'aruf a gidan mulki amma kuma hakan ya haifar masa da ne raina ni'imar da Allah ya masa shi yasa a ka'idar addini a harkar rayuwa kana kallon wanda ka fi ne kullum in ka iya cin abinci da nama kwaya ɗaya sai ka auna wani ma bai samu ba yau karka yi ta faɗa ya nama ɗaya wani bai samu ya wani an yi sati bai ci ɗayan ba in kuma ka iya cin farfesu yau la'alla ya ɗanyi tauri a bai yadda kake so ba dai sai ka auna ka ga wani ya manta da yaushe ci farfesu to haka rayuwa take in kana tafiya da kafa ka gaji kana wahala sai ka auna wani jan gindi yake mashin ne da kai yana wahal da kai kai wata mota mai kyau ta wuce sai ka auna wani keke ne da shi din rikici ne duki yake kai ko matsawa kake yake tafiya kaga wannan ni'ima ce ko da komi gargadarsa dai matsawa kake tafi shi ko wancan tuka yake kaga ko akwai wahala to wannan zai sa ka gode wa Allah amma da zaran ka ɗauko mashin yana baka wahala wani ya zo ya wuce ka kalle shi ka ce ku ci a nan za mu ci a can wa gaya ba ana yin haka ai kowa ai ana yi wani ya ga wani mai ni'ima wai sai ya ce wai ku ci a nan mu za mu ci wa ya gaya ma wallahi kai sake sai ya ci a nan ya ci a can kai ko baka ci anan nan ba baka ci a ba ba an ce za a ba halin da sulbil udu ba masu kuɗi sun tafi da lada talakatun zamanin akwai ba suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi ba ya rasulullah sun kwake lada amma kaga masu kuɗin da suka san kuɗin dan lahira ake tanadinsa sahabi guda ɗaya sai ɗau sai ta da tawagar yaƙi da cinsu da shansu wata guda su je su dawo inna ma nutimukum liwajhillah to kaga da haka suka kare suka koma suka shiga aljanna to kai wani ya zai ce fi sabila kaga alaman fi sabilillah a jikinsa ka kasa ciro dubu ɗaya ka bashi ko ka ciro ka ga wani ya kawo ɗari biyu sai ka ce ni ma fa ina da ɗari biyu ka fasa kenan to kana balancing abubuwan sai ga akwai damuwa to almuhim in baka da abu dai ka je inda kai ma za ka rena naka domin ka je inda ni'ima take da yawa kai baka cikinta to in ba sa'a ba sai ka rika ganin kai din kaman Allah bai son ka ne a jarabawa ne wa nablukum bil khairi wa sharri fitna Allah yace zan iya jarraba ku da alheri da sharri duk da Allah bai sharri amma in ya barka cikin talauci ne zaka ce sharri ne qudira alaihi risku fa yaqulu rabbi ahanani ka Allah ka wulaƙanta ni Allah ya kiyaye saboda kawai bai da shi kuma wannan na da shi sai ce rabbi akramani Allah ka girmama ni shi ya dauka kudin ne girmamawa kuma haka al'umma suke kawai kana da kudi to shi kenan kai Allah na son ka shi yasa wani yana samun kudi ko ta hanyar banza ne mai ake cewa kai wani akwai nasibi to nasibi wani iri kaga nasibin fa kala kala amma dai duk wanda ka ji ya ce wani akwai nasibi ma na fa wai akwai alheri yana samu ka wani inda aka tura shi nan akwai alheri ko aiki kake yi aka tura ka wani waje da aka san ana cewa ana cutan gwamnati sai a ce ka wani ai an kai shi gunda zai huta a duniya ba amma ba a jiya mai tsoron lahira akwai wasu settings areas wanda an tura mutum kamar custom ne a ce a kawo shi jos sai a ce kai wannan me zai samu yi wace boda ce a jos kaga ba wani gun samu amma da an ce an kai shi kebi yawwa an kai shi fatakot yawwa an kai shi kaza ba a tuna me zai samu to haka rayuwar mu take ala kulli hal kusantan mai hali in kai baka da shi to shedan sai ya kokarin cusa maka cewa kai baka cikin ni'ima komai ka? alhali lafiya ni'ima ce as-sihhatu tajun ala ru'usil asiha la yaraha illa al mardha ki wai lafiya hular sarauta ce akan masu lafiyan suke yawo da ita amma ba mai gani sai mara lafiya wani kana zuwa asibiti in ka ganshi da ya ganka kaga ya fashe da kuka to ba zafin ciwon yake ji ba ya za a yi tafiya irin taka shine kawai damuwarsa to amma kai a wannan yanayin baka jin ni'ima ce musamman in ka je da kyargun ka gaji <laughs> Allah ya samu dace yace summa yaqtadi bihi ghayruhu fi ad-dukhul wani an ga ya shiga wani ma zai koyi da shi ki aka ah, yin wani wani suwanan wani naga suna zuwa to ma bari mu je mu da mun kai su ba ba ka bude kofa wa yakunu mukassiran sai zama ka yawaita lisawadi zalama ka yawaita tarawa shugabanni jama'a ana ga kaman mutanen kirki ne alhali ba mutanen kirki bane domin duk mutumin da ba na kirki ba yana sha'awar a ganshi da mutanen kirki dan ya rabu da su shi yasa zaka ga ai mutum ko bai da ilimi in ka ce mai malam sai ya ji daɗi? saboda wani abu ne mai kyau ko a gan shi da malamai a rika ganin shi da su shi yana jin daɗi ai to haka kuma duk karatunka in baka samu mutanen kirki kana zama da su ba kuma sai ga ana cewa ah, Ka ga wani fa muna ganin shi da wani muna ganin shi da wani to kaga bai dace ba kenan wa ruya anna sa'id ibn al-musayyib du'iya ila ila al-bai'ati lil walid wa sulaiman Ibn abd al-malik فقال لا أبايع اثنين makhtalafan laili wan nahar sa'id ibn musayyib yana daga cikin manya-manyan magabata aka ce masa zo ka yi wa walid wa suleiman walid bin abdulmalik da sulaiman bin abdulmalik lokacin mulki ya nisa khilafar rashida sai ce la'uba ya ifnai ce ba zan yi wa wa'yan yaran biyu mu baya abu makhtalafan laili wannan matukar dare da rana suna kai komo mana matukar yana raye faƙalu udkhul min hazal bab wakhruj min al-akhar yace shiga ta wannan kofar ka fita ta can wannan sign ne na in kai hakan to mu baya da ake so kuma ya gane hakan faƙala la wallah la yattabi bi ahadun minan nas yace ba zan shiga ba domin shigan yana nuna na yi mu baya kuma wasu za su biyo bayana kuma sai zama sun yi koyi da ni su ce sun ga na yi ne na yi fajuli da mi'a a dalilin wannan an masa bulala ɗari wa ulbisal musu kuma aka sa masa wata riga mai nauyi ta wahala su kaga magabata sun yadda su ɗan wahala da kuncin rayuwa a karan kansu don al'umma ta tsira wanda ba kowa ba a yanzu zai da ya shiga cikin irin wannan damuwa imamu ahmad bin hanbal da dukkan a'immal arba ba wanda bai jarabtu da damuwoyi ba imamu ahmad ya shiga sijin ala mas'alati kalkin Ƙur'an. wani wasu kisoshi suke cewa da ya shiga sijin ya haɗu da wani wanda kuma an sa shi a sijin daga cikin 'yan fashi kuma an yi an yi yadda da laifin da ya yi yaƙi kullum azabtar da shi ake shi ma kuma imamu ahmad ana azabtar da shi akan abin da ake so ya faɗa don al'umma su bi wannan ra'ayin nashi kuma su ɓata ya ga cewa ba zai iya ba. wannan ɓarawon da kansa ya zo ya samu imamu ahmad ya ce ina ja maka kunne karka yadda ka amsa a wannan laifin fa domin al'umma na shirin na na nan suna sauraron me zai biyo baya ka gani yanzu sata ne na san nayi kuma na ki yadda ana ta'azabtar da ni in har zan jurewa azaba akan ƙarya kai me zai hana ka jure akan gaskiya Imam Ahmad haka ya jure har aka fito da shi daga baya wata ran sai ya tuna da wannan barawon ya babar shi a siji ya kai ziyara aka ce masa ai wata rana ya mafarki sai Allah ya nono masa shi cewa ya tsira yawan qiyama yake tambayarsa me ya tsirar da kai ga ka da tarin Ya yace albarkar nasihar da nama kai amfani da ita so ala kulli hal dai kada ka yadda musamman in kai din abun koyi ne ga al'umma ka aikata abin da wasu za su ce kai muka ga kayi muka yi wannan zai iya zama bala'i babba ga mutum Allah madaukakin sarki ya kare mu ya ce fa'ala ma bayyana ya ce bayanan da muka yi muka a baya yana nuna me la yajuzu dukhul ala al-umara izalama illa bi uzrai ba za ka shiga zamantakewa da shugabanni azzalumai ko waɗanda ba sa yi wa mutane adalci a rayuwa sai in kana da uzuri guda biyu ɗaya ilzamun min jihatihim yukhafu ala yukhafu min al fihi al yace su ne za su matsa dole dole sai ka zo ana son ka a fada ana son ganinka a government house ana son ka a guka za wanda tabbas in baka je ba akwai bala'in da zai iya hawa kanka kaga ba za ka iya jurewa ba ka ce to barin je in ji me za a ce na biyu ya ce an yadda kulal yarfa a zulman an musulmin la'alla an kama wasu musulmai ne kaga cewa bari ka je la'alla maganar ka zai sa a sassauta musu ko ma a kubutar da su fayajus to ya halatta bi shart Allah yakzib kar kuma kai ƙarya fa in ka je ma'ana kar ka faɗi wasu abubuwa na ka daɗaɗa ma shi shugaban na ƙarya ka san baya yi kuma ka faɗe shi da wannan sibobin don ya ji daɗi ya sake su wala yufni karka yi yabon da ya wuce haddi wala yad'a nasihatan kuma karka gaza yin nasiha wa yatawaqqa'u laha qabulan kada ka gaza nasihar da kana tsammanin za ta karbu fa hadha hukmu dukhul wannan duk bayanan da aka yi ya shafi me ya shafi shigan da kai hali na farko daga cikin ahwalus salafa da muka faɗa cewa shine mafi sharri ka ɗaukanka ka kai wajen masu mulki don kwaɗayin abin hannunsu ga matakai da yawa ga halaye da yawa da muka faɗa wanda zai iya kai ka cikin hatsari to hali na biyu da na uku insha Allah ta'ala za mu kai shi zuwa darasi mai zuwa da fatan Allah ya nuna mana wannan lokaci hali na biyu shine ba kai ka je ba shugaban ne ya ɗauko ƙafa ya zo wajenka na uku kuma tsantseninka ya sa ka guje shi kwata-kwata la'alla ka gudu wani ƙauye a ka kame a gidanka da makamantansu za mu ji bayanan da zai biyo bayan wannan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da muke karantawa ku fahimce su da kyau kuma ya dora mana su fi mizani hasanati abubuwan da muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka kuma ba mu ikon gyarawa tun mutuwa ba ta zo ba hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad hmm? insha Allah sati ne zuwa da na bayan sadika sati biyu a jere muna sa ran za mu yi karatu insha Allah